yayin da ake ci gaba da samun rarrabuwar kawuna tsakanin wakilai masu halartar taron ƙasa inda wasu daga arewacin ƙasa suka fara barazanar kauracewa taron yanzu haka wasu gwamnoni da makungiyoyi sun sama mai da martani ga dambawar da ke faruwa a zauren taron inda suka yi gargaɗin a kai zuciya nesa duk da cewa wani batu da ba yadda mahalarta taron 492 su tabo ba shine batun raba Najeriya tsawon zaman su na watanni uku to sai dai kuma kalaman ɗaya daga cikin wakilan taron kuma manyan sarakunan arewa lamidan adama dr muhammadu barkindo aliyu mustapha na cewa ko yau ƙasar ta rabe yan adama ka iya koma wani yanki na kamaru ya fi jawo muhawara a ƙasar domin a yayin da wasu wakilai da kudancin ƙasar ke mai da zafafan kalamai wasu kuwa na ganin dole aikatun ta natsu muddin fa ana son najeriya ta kasance a matsayin ƙasa ɗaya dunkulaliya Malam Yakubu Bello na kungiyar sasanta al'umma na Peace and Reconciliation Forum na fa ganin akwai abun duba ga kalaman lamidan Adamawan. Musamman ma maganar nan da aka ce lamido adamawa ya yi cewa najeriya ta bangare mutanen Adama suna da inda za su yi. Eh, kusan gaske shi don an ga abin ne kaman lauje ne cikin nadi don kowa zo wajen musamman daga kudu irin ana ana ana gani za amfani da abin ne aiwa yan arewa barazana to me haka ke nunawa kenan a makoman najeriya da ke nuna a makoman najeriya shine kawai kaman irin ba so a gaya wa juna gaskiya ba so a gaya juna an san matsalar najeriya ba a conference ne za ta yi resolving din sa in shugabanni za su yi komai bisa adalci a ɗau mataki kan cin hanci da rashawa da kuma doka ta aiki akan kowaye ba nuna son kai ai komai zai tafi daidai eh, wani kira ke shiga shugabannin najeriya ganin abubuwan da ke faruwa kira ɗaya ne dama shine kawai ai gaskiya ai adalci ba son kai amma ba shugaba ya zo an zaɓe shugaba daga ƙasa kai shugaba ka zo zaka nuna ko bangaranci ko addinanci ko abin nan eh, to ina ina za a samu zaman lafiya ko najeriya za ta rage zuwa kasashe talatin ne sai an samu matsalar nan don ka je benue akwai tsakanin tv da idoma an ka zo adama ne ma za a gana ce fulani da kananan kabilu in ka je borno ma za a kanure da wasu kabilu so abun yana nan ko ina ne so ko za a raba ko local government na Najeriya za ko ne za ta zama kasar kanta ne sai an samu wannan matsala in dai ba adalci adalci kawai shine mafita shi ko gwamnan jihar Adama Murtala Yako wanda ya taba halarta irin wannan taro a baya ya ce mudin ana son samun nasara to fa labudda sai an yi wa kowane bangare adalci kana kuma a faru takun tafiyar tun da gida ba wai a zauren taron ƙasa ba. saboda hakan nan wannan ya kamata mu gyara rayuwa in mun gyara rayuwa a bar ha'inci a rage zalunci Shi ne babban magana ai gaskiya da adalci a ba kowa hakinsa in wannan conference ba zai zama da wannan ba dole ne ku koma gida mu koma gida mu yi zobin kowa ne ce za mu wa kowa adalci za mu ba kowa hakinsa a nan ba zalunci kakan kyaman kowa in muka yi hakan nan to za ka samu wani aje ana haduwa a senta a tattauna wannan magana ba zai zama dole ba yanzu haka da yadda za ka da kuriyar amincewa da duk wani kuduri da aka gabatar a taron ya fa janyo zazzafar muhawar da ta tilasta wa shugaban taron mai shari'a Idris Kutuki kafa wani kwamiti mai wakilai hamsin wanda za su duba yadda za a warware takaddamar kuma a ranar litinin mai zuwa neman yan kwamitin za su mika rahoton su bayan ɗage zama da wakilan suka yi a karo na biyu Ibrahim Abdul Sashen hausa na mara amurka daga yola a najeriya